واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa mai komai wanda cikin rahamarsa ne da ikonsa muka sake haduwa don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin da babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi a wannan dare ta takwas ga watan zulqa'da shekara 1444 wanda yi daidai da 28 kenan ke ko haka ne ko ga watan biyar shekara 2023 wanda wannan shi ne darasi na 94 a cikin karatuttukan littafin al'adabul mufrad wanda a yau za mu tashi a babi na da 301 hadisi na 724 a inda al'imamun bukari alaihi rahmatullahi ya kulla babi yake cewa babu man sa'ala Allah al'afiyata babi da ke bayani akan wanda ya roƙi Allah lafiya babu man sa'ala Allah al'afiya babi wanda ke bayani akan wanda ya roƙi Allah al'afiya wato lafiya abinda ake nufi da al'afiya shine kariya Allah madaukin sarki ya ba mu bawa kariya ya tunkuɗe mata abinda ke iya fada masa na musiba ko na ibtila'i ko na jarabawa shi ake nufi da al'afiya wanda yana iya kasancewa a cikin addini kamar yadda ya kai kasancewa a cikin duniya alimamul bukhari ta haddathana adam wato adam ibn abi iyad qala shu'uba shu'ba yace shu'ba bin al amirul amir al-mu'minin abu bistam ya ba mu labari قال حدثنا سويد yace حجير يتي سويد بن حجير يا بام الأباري قال سمعت سليم بن عامر سليم بن عامر يتي ناجي سليم بن عامر ينا بعد الأباري عن أوسط بن إسماعيل daga ausat bin ismail wanda ausat bin ismail yana daga cikin al-mukhadramun ya riski manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai dai bai hadu da shi ba ya riski zamanin sa amma bai hadu da shi ba kola awsat bin isma'il yake cewa sami'tu aba naji abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu ba'da wafati an-nabi alaihi wa sallam qala yace naji abu bakr as anhu bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقامي هذا ماذا الله صلى الله عليه وسلم ya miƙe tsaye ama awwal a shekaran farko makami haga a wannan matsayar tawa wato sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana ba da labari shekara daya bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa na tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya nan inda na tsaya thumma baka abubakar abubakar radiyallahu anhu sai ya fashe da kuka saboda ya tuna wujdan irin tunawa da tsayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikinsu a matsayin mai nasiha da gaskiya saboda ka sai sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fashe da kuka Sun thumma qala yace alaikum da bis Ya ce nan annabi ya tsaya sallallahu alaihi wasallam yake nasiha yake cewa alaikum da sidq ya ku jama'a ku yi riko da gaskiya fa innahu ma'al birri saboda yin gaskiya yana tare da nagarta ne wa huma janna kuma su biyan suna cikin aljanna wa iyyakum wal kadib ina kuma muku gargadi a hirɗinku da yin ƙarya fa innahu ma'al fujur saboda yin ƙarya yana tare da fajirci ne wa huma nari su biyun kuma suna cikin wuta ne wasallallahu muafat kuma ku rinka roƙon Allah subhanahu lafiya al-mu'afat ku rinka roƙon Allah ya ba ku lafiya ya amintar da ku ya zaunar da ku lafiya fa innahu lam yu'ta ba'da al-yaqin khairun min al-mu'afa saboda ba a taba ba mu bawa wani kyauta ko wani baiwa ko wani alheri bayan yaqini da za a bashi wanda yafi al-mu'afa lafiya ba ba a taba ba mutum wani abu bayan a bashi yaqini wato bayan ne babu abin da fi muhimmanci kama a ba mutum lafiya fi dinihi wa fi duniyahu wala taqata'u annabi sallallahu alaihi wasallam ce kada ku rinka yanke wa juna wala dabaru, kada ku juya ma juna baya wala hasadu, kada ku rinka yi wa juna hasada wala tabaghadu kada ku rinka kin juna wa kunu ibadallahi ikhwana ku zama bayan Allah in uwan juna innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa to kaga nan gurin wayannan wasicin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wasici ne masu tsada alaikum bisidqi ku riko da gaskiya fa innahu ma'al birr wanda ke gantsiriko da gaskiya to yana tare da al-abrar zai zamanto min al-abrar kuma innal abrara lafi na'im sun anan duniya hakan nan idan mutum na ƙarya al-kadhibu ma'al fujur saboda ka duk wanda ya zamanto yana daga cikin makaryata to yana daga cikin alfujjar wa innal la fi jahim su kuma fajirai suna cikin wuta ne Allah madaukin sarki ya ce ya ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku ji tsoron Allah ku kasance cikin tawagan masu gaskiya ma'as sadiqin ya zamanto in za ku yi musahaba za ku yi abokantaka ku yi abokantaka da masu gaskiya ku kuma zamanto cikin masu faɗin gaskiya saboda hakan ke sa mutum ya zamanto cikin masu nagarta idan ko mutum ya zamanto cikin masu ƙarya to yana zama cikin fajirai ne wa inda fujaru lafi jahim su biyun suna cikin wuta annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa wasallallahu almu'afat wanda shine mahallu shahid na kawo tabwibin wasallallahu almu'afat wurin karukan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku lafiya Allah ya kare ku Allah ya ba ku kariya a cikin addininku Allah ya baku kariya a cikin duniyanku kariya cikin addini shine ya zama mutum yana bisa tauhidi baya shirka idan Allah ya tabbatar da mutum kan tauhidi to ya ba shi lafiya cikin addininsa idan Allah ya tabbatar da bawa akan sunna to ya tabbatar ya tabbatar wa albawa da almu'afat idan Allah ya jarabci idan Allah ya taimaki mutum ya zamanto baya saba wa Allah subhanahu wata'ala to wannan ya tabbata yana tare da mutanen kwarai Allah ya bashi lafiya kenan to duk wanda aka jarabce shi da shirka ko aka jarabce shi da bid'a ko aka jarabce shi da Allah ko Allah qadubtuliya fi shi, an jarabce shi a cikin addininsa wanda koda mutum ya ganshi ya samu yace alhamdulillahi alladhi afani min mabtala ka fihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafsira mashayin giya mai saba wa Allah wanda baya boyewa ko kuma wanda ke cikin bid'a shi bai ma san yana cikin bid'a ba gani yake yana kusantan Allah to wanda ba karamin ibtila'i bane a cikin addinin mutum to kaga a lokacin da mutum ke cewa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya to yana neman Allah ya bashi kariya ne cikin addininsa sannan a lokacin da yake cewa al-afwu kuma still yana neman Allah ya bashi kariya ne cikin rayuwarsa Allah ya bashi lafiya ta jiki Allah ya bashi lafiya ta rashin samu aukuwan bala'i da musibu a gare shi yake fa innahu lam yuta ba'da al-yaqini saboda ba taba ba mutum bayan yaqini a bashi wani abu ya zama khairun min al ya zama yafi alheri sama da lafiya wato kenan yaqini ma yana gaba da lafiya Allah ya ba mutum yaqini a cikin abin da ke yi na addini ya zama baya tantama baya shakka akan tabarkin da yake akai baya tantama akan cewa abin da yake aikatawa na alheri Allah yana sanar da su kuma zai bashi takayya akai to wannan babu abin da ya kai shi alheri ya zama mutum yana da yaƙini kan cewa lallai Allah ne ya umarce mu da wannan addinin kuma baya tantama addinin musulunci shine addini baya tantama sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tafarki na gaskiya wannan babu alherin da ya kai shi wannan shine ke nuna imani wannan shi ke sa kuma bawa ya zamanto ya kafu akan wa Allah biyayya duk abin da zai same shi to baya ganin sa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan roki Allah madaukin sarki yana cewa Allahumma qsil lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya in Allah ya ba mutun yaqini koda an jarabce shi baya ganin sa idan mutun na da yaqini kai kana tausaya masa shi kuma yana gode wa Allah kai kana ganin kaiwa ne Allah ya jarce shi ibtila'in nan yayi yawa shi kuma godiya yake wa Allah yana alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah saboda ya san ba abin za ne, aikin yaqini kenan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da mazin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu umar ya faɗa baya zama a wani guri face sai ya roki Allah wannan addu'a yana neman Allah ya bashi yaqini wanda daga yaqinin nan kuma duk wani musiba da ke samun mutum a duniya jalal ne karaman abu ne to lafiya shine kuma yake biye da yaqini yace wala taqawtu kada ku rinka yanke wa juna al-muqata'a shine mutum yace ba ni ba kai annabi ce kada ku yi shi a matsayin ku na musulmai wala tadabaru kada ku juya wa juna baya idan ba a sallama wala tahasad kada ku rinka yin hasada ga juna wala tabaghadu kada ku rinka kin juna kunu ibadallahi ikhwana innamal mu'minuna ikhwa mummine yan uwan juna ne ku zama yan uwan juna in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda wannan shine asali na al'uwa al-islamiyya idan mun to akwai dangantaka ta yan uwan taka tsakanin mu akwai kauna akwai soyayya ya zama duk abin da kake so ma kanka ka so ma dan uwanka wani lokaci zaka ga cikin ayyukan da mutane suke yi akwai akwai akwai abin da ke nuna babu yan taka cikin ma'aikata cikin yan kasuwa waɗanda suke aikin ofis cikin makwabta cikin an uwa ma na jini za ka samu akwai waɗanda muqasa'at din akwai hasada akwai ƙiyayya akwai ƙeta wanda idan ba a rinka jawo hankali akan mutane irin waɗannan abubuwan ba to mutum sai waye gari ranar tashin kiyama ya je ya gama aikata ayyukansa na alheri a duniya a anshi a ba wasu idan mutum na jin wasu abubuwan da ke faruwa tsakanin ma'aikata musamman ila a kai ko wani abu sai ka ji abin karima ba zai ci ba irin keta da mugunta da suke mu wani na aiki sai ya ce to ai waɗanda za su zo su aiki sai ya ɓata aikinsu yanan gabaki ɗaya ya kamata mutane su tsoron Allah yadda haddasa na ƙabisa yace ƙabisa su bin rukuba ya ba mu labari kawai haddasa na sufiyan yace sufiyan sauri ya ba mu labari kwallo anil jurairi daga jurairi wanda ake ce masa iyas bin sa'id al-jurairi sa'ad ko sa'id bin sa'id bin iyas al-jurairi sa'id bin iyas al ana ce masa haka aka san shi ibnu ya ne قال عن معاذ يا كربولك معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يتي مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يقول وترانا النبي صلى الله عليه وسلم حيا تابد ونمتن اللهم ya Allah inni as'aluka tamaman ni'ma ina neman ka bani cikakken ni'ma ina neman ka ka bani cikakken ni'ma qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ko ka san me ake ce ma tamamun ni'ma cikin riwayar tirmidhi kenan ka san me ake cewa cikakkiyar ni'ma mutumin sai ya ce ah to ni dai nayi addu'a dai Allah ya bani kuɗi mai yawa shi abin da nake nema wato shi tunanin sa in ya samu kuɗi shikenan ya samu abin da yake so cikakken ni'ima kenan mutum ya zama yana da kuɗin da zai iya sarrafa zai iya aikata duk abin da yake so annabi sai ya fahimci bai gane me ake nufi da tamamun ni'ima ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tamamun ni'ima dukhulul jannati wal fawzu minan nar idan kana neman cikakken ni'ima shine ka shiga aljanna kuma a kare ka alfauzu ka zamanto ka tsira minan nari daga wuta wannan shine cikakken ni'ima game da qur'ani ce fa man zuhziha anin nari wa udkhila janna, faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya nan ba komai ne, duk abin da za a ba ma mutum ko da duniya aka bashi abinci nawa zai ci riga nawa zai sa ɗaki nawa zai kwana gano nawa zai kwana ina tamamin ni'ima zai ci abinci in ya ci da yawa ma sai ya koma yana damunsa in ya sha da yawa sai ya koma yana damunsa in ya fiye ci ma sai an zo an hana shi an ce ka daina cin kaza ka daina cin kaza ka daina cin kaza tamamin ni'iman kenan na duniya amma saboda haka babu wata ni'ima a duniya shi yasa idan mutanen kware suka ga wanda ya samu abin da yake samu na duniya sai su ce la khaira illa khairul akhirah ai nan ba alheri bane alheri shine alherin lahira saboda idan ka kamanta duk abin da mutum ya samu a duniya na alheri to fa in ya rasa na lahira wallahi bai samu komai ba duk ko wahalar da mutum zai sha a nan duniya in ya samu na lahira to zaka tabbatar ya samu komai kamar yadda ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kowa jin daɗi a duniya inda za a tsoma shi cikin wuta a fito da shi a ce ka san daɗi zai ce wallahi ban taɓa sanin daɗi ba kamar yadda za a ɗauko wanda ya fi kowa shan wahala a duniya a tsoma shi cikin aljanna ya fito tsomawa kawai ya fito a ce ka taɓa shan wahala zai ce bai san wahala ba Zai ma santa ba saboda ɗan adam yadda Allah ya halicce shi akwai shi da saurin mantuwa mutum yana iya wahala shekara goma in ya fara samun kuɗi yanzu in ka tambaye shi kace ka san ka taɓa shan wahala zai ce wallahi na manta kamar yadda inda mutum yana da lafiya shekara goma ran da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya idan ka tabbe shi yau ya lafiya yake da cika hanya kuwa saboda shi abin da yake gani yanayin da yake da shi na yanzu to mutum ya zama to yana aikin lahira wanda shi ne khairun wa abqa kada ya yi isari kada ya fifita rayuwar duniya kamar yadda shi wannan bawan Allah ya yi saboda rashin sani Annabi sallallahu alaihi wasallam sai karantar da shi yace ai at-tamamun ni'ma shine dukhulul janna wal fawz minan nar yace kuma marra ala rajulin yaqulu sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ta gurin wani mutum mutumin yana cewa allahuma inni as'aluka as-sabra ya Allah ina roƙonka ka bani hakuri qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa qad sa'alta rabbaka al-balaa ka roki bala'i da gobe mijinka fasalhu sai ka roke shi baka lafiya wanda ke roƙon Allah ya bashi haƙuri kafin abin da zai same shi ya same shi babu abin da yake nema sai bala'i amma inda bayan abin ya soka ne sai yake roƙon Allah Allah ka bani haƙuri to wannan ya dace sai zaman to waɗanda suke cewa rabbana afrig alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirin amma kafin sokan bala'i mutum ya ce to Allah ka bani haƙuri ba wani abu ne ya same shi ba kawai yana roƙo Allah ka bani haƙuri to ai haƙurin akan me mutum zai haƙuri akan ibtila'i ne idan Allah ya yaba mutum eh, ni'ima zai gode wa Allah idan ko Allah ya jarabce shi sai yayi ne sai ya haƙuri to a lokacin da yake cewa Allah ka bani haƙuri yana neman abin da zai lazimta masa haƙuri ne shine ibtila'i annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna masa kai kuskure ka roki Allah lafiya ne wa sallallahu al'afiya sai ka roki Allah lafiya wa marra ala rajulin wanda shine mahallin shahid annan Ya ce wa marar ala rajulin yaqul annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sashi bi ta gurin wani mutum mutumin na ya cewa ya dal jalali wal ikram ya ma'abocin jalal girma wal ikram da daraja kawala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sal ka roki abin da kake so wato za a baka ka riga ka kirayi Allah da ismullahi al'azam alladhi idza du'iya bihi ajaba ya dal jalali wal ikram shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rinka neman Allah ya baku abin da kuke nema da ya zal jalali wal ikram yace haddathana farwa qala haddathana abida wanda abida sunansa abida bin ubayd qala an uh, abida bin hamid qala an yazid bin abi ziyad wanda isnadin yana dan rauni ko saboda abi ward malamai sun ce yana da makbuli ne kamar da hafiz ibn hajar al-asqalani ya faɗa wanda abin da yake nufi shine yana bukatar wanda zai karfafe shi kafin a karbi riwayarsa yace an abdullahi bin al-harith qala an an al-abbas bin abd al-muttalib yace an karbo daga abbas bin abd al-muttalib ammin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam abbas yace qultu ya rasulullah nace ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam allimni shay'an as'alu Allah bihi ya rasulullah ka karantar da ni wani abun da zan rinka roƙon Allah da shi ka karantar da ni wani lafazi da zan ninka roƙon Allah ka karantar da ni me zan roƙa daga Allah fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya abbas kalillahi alafiya ya abbas ammina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san shi har yake cewa alam ta'lam anna amma ar-rajul sinu abihi ai ammin mutum kwatankwacin mahaifinsa ne saboda kaga akwai darajawa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abbas akwai kauna akwai so saboda haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abbas abu ne wanda yake da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiryatar da shi zuwa ga abin da yake daraja yace ya Abbas ya kai ammina sallallahu alaihi ka roki Allah lafiya a addininka a duniyanka thumma makasa salatan Abbas sai ya kwanaki uku thumma ji'tu yace sai na saki dawowa fa qultu allimni shay'an as'alu Allah bihi ya rasulullah da za ki cewa ya rasulullahi ka karantar da ni wani abun da zan roki Allah da shi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya abbas ya kai abbasu ya amma rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kai ammin manzon Allah salillahi al'afiyata fid dunya wal akhirah ka nemi Allah ya baka lafiya ya baka kariya ya baka tsari fi duniya anan duniya da lahira cikin addininka da duniyanka in ka samu wannan ka gama ba abin da kake nema ina ji mun karanta hadisin Anas bin Malik a baya ko inda mutane suke zuwa samun sa daga Basra za su zo rabu za su same shi idan suka same sai ce Anas kamar addu'a sai ce Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah sai ce ya Anas ka kara mana mana sai ce Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah ce in Allah ya baku afwa wal afiya fid dunya wal akhirah ne kuma suke nema an baku komai da komai to da aka wannan addu'an da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abbas wajibi ne akan mu mu roƙon Allah al'afwa wal afiya fi dunya wal akhirah hadisai suna da yawa wanda suke zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam na roƙon Allah al'afwa wal afiya al'afwa wal afiya wanda ma'anar al'afwa shine a sassirta mu mutum a gafar a shafe masa zanubansa al'afiya kuma a bashi kariya daga dukkan wani sharri da ke iya afka masa cikin addininsa da duniyarsa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya tabbatar mana da alheri duniya da lahira Imam al-Bukhari ce babu man kariha ad-du'a bil bala babi wanda ke bayani akan wanda ya kyamaci addu'a yin addu'a bil bala mutum ya roƙi bala'i a ba a so har wai a gurin yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa al-adu was'alu al-afiya kada ku rinka burin wai ku haɗu da makiya ina ma a ce mu haɗu da su ina ma a tsaye da jihadi ina ma a ce za a yi kira a annabi ce kada ku yi tamanni was'alullah al'afiya wurin tsarukan Allah zama lafiya fa idza laqitumuhum fadbutu amma idan Allah ya kaddara za a yi to ku tabbata ba gudu ba ja da baya kaga ba a so mutum ya rinka roƙon fitina ina neman a kawo fitina ko a kawo ibtilai ko a kawo wani abu babu yace haddathana ahmad bin yunus ahmad bin abdullah bin yunus wanda ana dangana shi ne zuwa ga kakansa sunan mahaifinsa abdullah al'imam ahmad bin hanbal yana ce masa shekul islam ahmad uh, bin abdullah bin yunus kwallo haddasa abubakar wasu abubakar bin ayyash ya ba mu labari kwallo an humayin daga humayin da tsawil kwallo an anas daga anas ɗin malik hadimin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wasallam ya ce kwallo rajulun inda nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani mutumin da ya faɗa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi na ji mutumin na sai ce Allahumma ya Allah lam tu'tini malan fa atasaddaqu bihi baka bani dukiyar da zan yi sadaka da shi ba burinsa ya samu kuɗin da zan yi sadaka to babu kuɗin fabtalini bi bala'in yakunu aw qala fihi ajrun to tunda babu kuɗi sai ce fabtalini kamini ibtila'i bi bala'in da wani bala'i ya kunu wanda zai kasance a wakala fihi ajirun a masa bala'i a masa ibtila'in da zai samu lada a ciki ka duba irin himman da waɗannan mutane suke da shi na neman lada ya san zahaba ahlud dusuri bil ujuri duk wanda ya ga wanda yake ciyar da dukiyarsa a tafarkin Allah wajen ciyar da addini gaba wajen taimakon bayan Allah zai yi burin ina ma a ce shi ma yana da irin wannan dukiyar to da babu ne sai yake ganin to shi me za a yi masa don shi ma ya samu lada sai yake roƙon Allah to Allah ya jarabce shi da musiba wanda zai samu lada a cikin musiban nan saboda neman lada saboda neman lada shi yasa akwai cikin sahabbai wanda aka ce ya roƙi Allah Allah ya jarabce shi da da zazzabi kuma har ya bar duniya duk sanda ka taba jikin shi zaka ji shi da dimi ce shi yana son ya zama to yana samun radadin nan hayyabar duniya saboda Ladansa ya yi yawa su kullum ne ma suke ina aikin da za a yi na alheri a samu duk inda za a samu lada su sun tabbatar da shi wannan shi ne aikin ne. aikin yaqini kenan mutum ya san duk ibtila'in da ya samu to insha Allah alheri ne gare shi baya zuwa a banza to amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan sai ya ce subhanallah kaga kenan ana cewa subhanallahi a lokacin da mutum ya abin da ya bashi mamaki inda ta'ajjub ce subhanallah la tuti'uhu ba za ka iya ba kana roƙon Allah ya jarabce ka ba za ka iya ba ala kulta dan me yasa ba za ka ce ba Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sai ka samu lada ka ce Allahumma ya Allah atina fid dunya hasana ka ba mu mai kyau a duniyar nan wa fil akhirati hasana ka ba mai kyau a lahira wa qina azaban nar ka kare mu daga daga azabar wuta idan ka faɗi wannan zaka samu lada tunda mutum a lokacin addu'a wal ibada idan kai addu'a zaka samu lada saboda ka annabi sallallahu alaihi wasallam nuna maza kada ka yi burin Allah ya jarabce ka kada ka roki Allah ya jarabce ka dan ka samu lada kada kai haka walaqad zaka iya samun wani cikin magabata ya roka kada kai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ai qala hadathana ahmad bin yunus wancan ahmad bin yunus qala hadathana zuhair bin muawiya kenan qala hadathana humayd ya kuma ga humayd at-tawil qala an anas a cikin riwayan tirmidhi da wasu ya zo ne ta hanyar humayd daga al bunani daga anas wanda ba mafi yawan riwayar humayd daga anas yana zuwa ne ta hanyar al bunani amma sai ya kawo da shi sai ya kawo daga anas kai tsaye qala yace dakala yace ya shiga qultu li humayd zuhair sai yace sai na ce ma humaydu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne ya shiga qala na'am yace eh annabi ne ya shiga gurin wani dakala annabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin annabi ya shiga gurin wani mutum qad jahida min al-marad ya galabaita saboda tsananin ciwo faka annahu farqun mantufun kai ka ce ɗan ƙaramin tsuntsu ne wanda aka tuge masa fika-fiki mantu kenan an nasku shi ne tuge abu mutum ya tuge ko da gashin kai ko gashin hammata kamar da ya zo a riwaya naskul ibti tuge gashin hammata alaihi suna sun yace la tantifu ba kada ku rinka tuge ko kuna tsinke a furfura to annatku shine almantufu shine kamar tsuntsu Ɗan ƙaramin tsuntsu da aka riga an tuttuke shi misali idan lokacin da aka ƙyanƙyashe tantabara misali kafin ya yi gashi za ka ga jikinsa ya yi laushi bai da ƙarfi ko ya yi rauni to shi ba allah na ya koma ya gada bai ta kai ka ce farkon neman tufin saboda tsananin ciwo kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hudu allah bi shay'in aw salhu kai ka roki allah mana ka roki allah to ashe ga addu'an da shi yake yi saboda annabi ko da ya gashi a wata riwaya cewa ya annabi yayi wai kai baka roƙon Allah ya baka lafiya ne ala tas'alullah al'afiya kai baka roƙon Allah ya baka lafiya ne ka shiga irin wannan yanayi annabi ya ce kai addu'a fa ja'ala yaqulu sai mutum ya rinka cewa Allahumma ya Allah ma anta mu'addibi bihi fil akhirah abinda kaso ka mini azaba da shi a lahira fa'ajjilhu fid duniya, ka gaggauta shi a duniya ba na son azabar lahira yana gani to gara a masa azaban duniya da ya je lahira a yi masa azaba to a gaggauta kaga wannan me kuskure da ke cikin wannan addu'a na ghafurun rahim baya ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amantum wa Allahu shakiran alima dan me Allah ba so yake azabtar da ku ba baya bukatar azabtar da ku don wai Allah ya azabtar da mutum ba zai kara masa komai ba Allah kuma mai rahama ne mai gafara ne Mai ka ce abin da zaka mini ukuba da shi a lahira sai ce ka gafarta mini Allah zai gafarta masa amma shi sai ya nemi a gaggauta masa saboda baya son azabin lahira sai ce a gaggauta masa a duniya qala subhanallah zai ce sarki ya tabbata ga Allah la tastati'u ai ba za ka iya ba ba za ka iya jurewa ba aw qala la tastati'u ai ba za ku iya ba in kun nemi wannan ala kulta dan me yasa ba za ka ce ba ka ce Allahumma atina fid dunya hasana ya Allah ka bani alheri a nan duniya wa fil akhirati hasana ka nemi alherin lahira shi ma wa qina azaban nar ka ce Allah ka kare mu daga azaban wuta wa da'a lahu annabi sallallahu alaihi wasallama alladhi kana bil mu'minina raufur rahim sai ya masa addu'a fashafahu Allah azza wa jalla Allah sai ba shi lafiya saboda haka kada mutum ya nemi Allah ya masa azaba ko ya nemi Allah ya masa bala'i ko ibtila'i a ka roki Allah duk abin da ka roki Allah Allah na iya baka idan ya baka duk abin da ka roka bai rage komai a gurin sa ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce li'azzima ar-rogba in ma zaka nemi ka nemi mai girma duk abin da ka tashi nema gurin Allah ka neme shi da kyau kada ka ce komai ka riga ma Allah ka bani a'a ba mai tumsa shi kuma in ya baka duk abin da ka nema bai rage masa komai ba don haka nema nemi mai kyau nemi mai daraja sai ya baka kawai babu man ta'awwaza min jahadil bala to kada a roƙa hasali ma neman Allah yake tsare mutum daga me daga galabaitarwan bala'i man ta'awwaza wanda ya nemi tsari min jahadil bala daga bala'i ya same shi har galabaita قال حدثنا عمر بن حفص yace Umar bin Hafs bin Giyas ya ba mu labari qala haddathana abi yace mahaifina Hafs bin Giyas ya ba mu labari qala haddathana al-Amash Sulaiman bin Mihran al-Amash qala haddathani Mujahid yace Mujahid bin Jabr ya ba labari ko ya giya mini an Abdullah bin Amr daga Abdullah bin Amr Abdullah bin Amr bin al-Az yana cewa ya ar-rajul za ka ji mutum yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala'i za ka ji mutum yana cewa ya Allah ina neman tsarinka min jahdil bala'i daga bala'i galabaitarwan bala'i galabaita na bala'i Allah ina neman tsarinka sun ma yaskut sai kuma ya yi shuru ba zai kara da komai ba fa'iza da zalika abdullahi bin amur bin aziz ce idan ko mutum ya faɗi wannan fali ya kulto ya ƙara da cewa illa bala'an fihi ala sai bala'i wanda ya zama akwai ɗaukaka a ciki a ranar tashin kiyama wato wanda ke zama kafara kenan idan Allah zai jarabce mutum ya zama abin da zai zama kafara gare shi ba abin da zai zama masa uku ba a nan duniyan ba saboda saboda so da dama waɗanda za su samu ɗaukaka suna samun ɗaukaka ne bayan ibtila'i وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما Allah ya jarci annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bayan ya ci jarabawa sai Allah ya ce in ja'iluka lin tunda har ka ji jarabawa yanzu za a sanya ka ka zama to shugaba abun koyi ga mutane duk wani wanda zai zama abun koyi ga mutane dole sai ya bi ta hanyoyin da dole ya haƙuri a ciki kuma ta Qur'ani ce waje alina minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi na yukinu duk wanda zai samu dokaka to fa sai ya hakuri ko a kasuwanci ne idan kaga mutum ya kai wani matakin da ake gani shi ana masa ishara a kasuwanci to yayi hakuri ne ya fara ya faɗi ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi sannan daga baya sai ya miƙe to amma da dama duk wanda ka gan shi ya fada nan yi tsalle ya shiga can ya yi tsalle ya shiga can ba a koyi da irin saboda ba zai ci nasara ba ana cin nasara ne kamar da hadisi ya nuna wa inna an-nasra ma'a as in dai kana son ka ci nasara fa sai kai hakuri ba a samun nasara kawai wai ba tare da hakuri ba sai an yi hakuri har aljanna ma ba a samu sai da me sai an yi hakuri am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ashe kenan sai an yi hakuri sai an jajirce an jure saboda haka ibtila'i na zuwa amma sai ya zamanto alkhairi ga mutum imam ahmad bin hanbal me ya jawo masa nasara har ake masa taki da imam ahlus sunna wal jamaa hakurin da ya yi ne fil mihna jarabawan da aka yi imam ahmad ya dage ya yi haƙuri an masa azaba an masa ukuba amma sai ya fito daga jarabawan nan a matsayinsa na imam sai fito a matsayinsa na imam da haka idan mutum zai ce allah ka kare ni ga bala'i sai tunda babu yadda za a yi ka zauna a duniya ba a jarabce ka ba la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum babu dole ne sai an jarabce ku fi amwalikum wa anfusikum a dukiyoyinku da rayukanku wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal ju'i wa nafsin min al-amwali wal anfusi was wa sabirin da haka ba zai yi kana rayuwa ba a jarabtanka to in jarabawan sai ka ji Allah ya sa ya zama to me ya zama to daukaka da kafara ga mutum a duniya da lahira قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن سمي مولى أبي بكر قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال inda النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من جهد البلاء annabi ya kasance yakan nemi tsarin Allah min jahdil bala'i daga bala'i da zai galabaitar da mutum wa darqi shaqa'i da kuma riskai wahala da tabewa a ce wahala da tabewa ta riske shi ko a duniya ko lahira wa shamatatil a'da annabi sallallahu alaihi wasallam kan nemi Allah ya tsare shi daga a ce makiyansa su masa masa dariya wasu ilkada yakan nemi Allah maɗauki suke tsare shi daga ƙaddara mummuna wanda irin wannan hadisin kusan mun karanta shi a baya ya ce babu man haka kalamar rajuli inda al'itabi wannan kuma wani babi ne wanda ke bayani akan man haka kalamar rajuli wanda ya hikaito zancen mutum wanda ya maimaita zancen mutum inda al'itabi a lokacin da yake masa fada mun gane ko wato mutum yayi magana yanzu wani lokaci iyayen mu suna yi ko yaro in yayi magana sai dai su suka hada da zagi sai su ce ka ji bakin shi eh? a bani a bani misali yaro ya ce baba a bani baba a bani sai su kaji bakin shi a bani a bani to shine hikayatu qaulihi amma addame yake a bani a bani nan da yake faɗi yana faɗi ne a matsayin yana masa me yana masa faɗa mu'ataba ce hmm? to shine wannan shine ya kawo mana cewa ana yi babu laifi mutum zai iya faɗin maganar mutum ya ce ka ji shi kaza da kaza ya maimaita maganar da mutumin nan ya faɗa ya ce haddasa na abdullahi bin abi bakarin wa muslim ya ce waɗannan su biyu muslim bin ibrahim su biyu suka ce haddasa na al'aswad bin shaiban cewa al'aswad bin shaiban ya ba mu labari an abi naufal bin abi akarab daga abu naufal dan abu akarab kawai inna abahu sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ce mahaifinsa abu akarab kenan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sawmi game da azumi saboda himman sahabbai wajen sanin hukuncen hukuncen ibada dan ibada ba a barin ibada ga mutane su yi shi da san zuciyarsu idan ba haka ba to menene amfanin aiko da manzanni inda za a bar mutane kowa ya ibada yadda ya ga dama to me ya hikima aiko manzanni ana aiko manzanni ne zan su zo su karantar da mutane yadda za su bauta wa Allah shi sana daga cikin ma'anin muhammadu rasulullahi abinda ke tabbatar da shi shine ta'atuhu fi ma amara wa tanziquhu fi ma akbara wajtinabu ma naha anhu wa allah ya alla ya'budu Allah illa bima ba ka bota wa Allah face da abinda annabi sallallahu alaihi zo da shi ka cewa ai wannan babu laifi ai ai in ka duba ma a hankalce ba ibada da hankali ibada tauqifi ne lahum shuraka'u shar'u lahum min ad-din malam ya azan bihi Allah umma na Aisha tana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd shi da wannan sai tana mini wancan tambayar da kusan na ce za mu yi magana akan shi wancan sati kuma na sha'afa mutum ya rinka kokarin amfani da kwakwalwansa wajen tabbatar da ibada na fara bayani akai kuma sai na tsallake na shiga wani mawdu'i kan cewa wani yana gani to dan me za a ce ba za a yi tawassuli da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai dai a yi tawassuli da ayyukan alheri ko a yi tawassuli da sifofin Allah da sunayen su tsarkaka ko a yi tawassuli da addu'an wani to waɗannan abubuwan ga baki ɗansu sun fi annabi daraja kenan wai shi tunaninsa wanda kaga wannan ko ake a shigar da kwakwalwa cikin ne cikin addini cikin shari'a abinda dalili bai zo da shi ba a je shi a gefe abinda dalili ya zo da shi shi kake amfani da shi idan mutum na tunanin wannan kamar yadda na faɗa misali ne yanzu karanta alkur'ani cikin sujada ya halitta a cikin sallah mutum ya karanta qur'ani cikin sujada ka zo ka ce kawai kana cikin sujada ka ce to ai tunda zikiri mafi daraja qur'ani ma zikiri ne zikiri mafi daraja shine alkur'ani sai ka kama karanta alkur'ani cikin sujada sai a ce maka a'a ba a karanta qur'ani cikin sujada wani zai zai ce maka to shikenan idan ka ce kada a karanta qur'ani cikin sujada subhana rabbiyal a'la ya fi qur'ani daraja kenan har wannan shirme ne wannan abin da aka karantar da ke abin da shari'a ta zo da shi a wannan maulidi shi ne ka ce subhanu rabbiyal a'ala shi aka karantar da ke shi ne ibadanka ba ka je ka samu wani abu da kiyasin molan kanka ka shigar da shi ba addini ba a yi shi da ka ko da kana ganin alheri ne a ce shi a gefe karanta qur'ani a sujada ai ba zakin Allah bane amma annabi ya ce ba a yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a yi fali hadarin da zirin khalifuna an amri kada ka ce to ai me sabo a ciki kamar yadda wani zai samu imamu malik ya ce zan iya ihrami na daga madina kafin in kai zulhu laifa imam malik ce a ah, kada kai ce a ah, inna ma hiya khutuwatun ha, wasu ɗan taku ne fasan zan ƙara ba zan rage bane ƙarin taku ne zan yi da ihrami na imam malik ce to ai ni tsoron da nike ji maka kada ka je ka aikata wani abin da kake ganin ka fi samun shiriya kai sama da mazan Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai da je zulhu laifa ya sanya ihramin sa yayi talbiya kai kuma kana son ka fara da gidanka ka fi annabi sani ne a antum a'lamu amillah yanzu kana son ka nuna ka fi annabi samun shari'a kenan har hadarin da ke cikin mutum yayi amfani da bolan kansa kenan inda za a shigar da kwakwalwa cikin addini akwai abubuwa da yawa da kai kanka in aka ce kai ba za ka yi ba za ku a kawo ma aya a kawo ma hadisin ila ha kiran sallah yanzu mu ce to mu daina cewa Allahu akbar Allahu akbar mu rinka cewa Ar-Rahmanu akbar rahmanu akbar yayi daidai dan bid'a dai an shi wannan zai ce ma a hujja dai zai samu yace ai ba haka annabi yayi ba sallallahu alaihi wasallam in ka tambaye shi mu canza kiran sallah daga Allahu akbar Allahu akbar mu koma mana cewa Ar-Rahmanu akbar Ar-Rahmanu akbar ba suna Allah bane in yace dan me sai mu ce qulidullaha awidu rahman ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna da rasul qur'ani ko shigar da shi zai ka ce to shikenan mun kawo sai sai mu kuma cewa ai ka san yanzu ma kiran Allahu ma mu dinka kiran Ar-Rahman tun da rahmar Allah muke nema a wannan zamani kaga an ƙara zamu hujja kenan ko sai ya ƙara ce ma a'a ba a yadda ba dan ne ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba to duk abin da aka ce ba annabi ne ya zo da shi ba sallallahu alaihi wasallam baya zama addini har abada duk abin da ba addini bane a wancan lokaci to ba zai zama addini ba har abada dan haka in ka zo da salatin da ba na annabi bane aka ce ma bid'a ne kada ka ce to a kawo ma zagin da ke ciki ba haka ake ba wannan istidlali ne na jahilai ka ce wai me zagin da ke ciki kasantuwansa ba shi da dalili shi da dalili rashin dalili akan tabbatuwansa cikin addini shine dalilinsa cewa bid'a ne kada ka ce to ina ne annabi yace bid'a ne wannan jahili ne kika da haka <laughs> annabi bai ce ma bid'a ne to bar ai bid'a shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba bai yi umarni da shi ba kuma akwai dalilin da zai sa shi yayi shi a zamanin shi bai yi ba kai kuma ka zo ka kirkire shi ka kawo cikin addini wannan shine bid'a ba a bukatar a ce annabi ne yace bid'a ko aya ko hadisi wannan sai dai mahaukaci shine zai nemi irin wanda ce ina aya ko hadisi da yake bid'a ne wannan wannan sai dai jahili zai yi wannan to ko da yaushe ana yin addini ne yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shine zai sa mutum ya samu yardan Allah subhanahu wataala kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum saboda haka wannan bawan Allah sai yake tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam ani saumi ya rasulullah ya hukunce hukuncen azumi ina son in yi azumi ya yi kamata in yi shi kawai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce sum yoman min kulli shahr rahma kai azumi yini daya a wata qultu bi abi anta wa ummi zidni nace bi abi anta wa ummi na bada fansan na bada fansan ka da mahaifina da mahaifiyata kaga wannan ba rantsuwa bane da abi anta wa ummi ba rantsuwa bane cewa na rantse da uba na da mahaifiyata a'a ba rantsuwa bane kuma ba roƙo bane cewa ina ka da Allah da ina ka da mahaifiyata da mahaifi ba roƙo bane fansa ne saboda sun saba suna cewa fidaka abi wa ummi su ba da fansan manzon Allah sai sun da iyayensu har da kawunan su ma saboda haka na ba da fansan mahaifina da mahaifina wajen fansanka ya rasulullahi zidni ka kara mini wato na ina da ikon da zan yi sama da azumi guda ɗaya a wata kawala annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce zidni zidni wato kaji kaji shi wai zidni zidni yake cewa hmm? zidni zidni yace sum yawmayn min kulli sha to ka azumci kwanaki biyu a kowane wata qultu bi abi anta wa ummi zidni yace sai ce na ba da fansan mahaifina da mahaifiyata ya rasulullahi gare ka zidni fa inni ajiduni qawiyan ni ina jin karfi ne ina da karfin da zan iya sama da guda biyu annabi sai yace inni ajiduni qawiyan inni ajiduni qawiyan kaje shi ko wai inni ajiduni qawiyan inni ajiduni qawiyan ina jina da karfi ina jina da karfi fa afhama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kaman ya riga ya ya gama da hujjarsa ya ya sa yayi shuru afhama bi ma'ana askatahu annabi ya gama da sa ya sa shi yayi shuru hatta zanantu annahu lan yazidani sai da nayi tsammanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba kara mini ba sama da azimin guda azimi guda biyu a wata a gani annabi sallallahu alaihi wasallam rahama alaikum min al'amali ma tutiqun kada ka wahalar da kanka ka garabaitar da kanka ka kasa ci gaba habbul a'mali ila Allah adwamuha ka ɗibi abin da za ka iya ka rinka yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ka ci gaba haka koma ga Allah da shi ya fi maka alheri kan ɗiba da yawa ka yi watsi da shi daga baya annabi ce to shi kenan sun talatata min kulli sha'ar ka azumci kwanaki uku a kowane wata ya ishe ka idan kai guda uku a kowane wata ya ishe ka ya annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan shine amma mahallu shahid shine al mu'ataba bi hikayati al kalam sai imam bukhari ce babun eh ko lokaci yayi to sai mu tsaya ne insha Allah abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladashi wannan kuskure ne Allah ya gafarta min wa sallallahu wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wanne eh su na ayyamul bid wai eh Abu Dharr kenan ko Abu Dharr ne ko Abu Rina ha a ah, banda Abu Bin al-As na Abu Bin al-As daban ne shi Abu Bin al-As ayya koma siyamu Nabi Allah Dawud ne to amma wannan malamai tana cewa shi shine ayyamul bid wato ya zamanto sha uku sha hudu sha biyar da kowane wata shi ne suke ganin ya fi falala saboda riwayar da ta zo amma ko da mutum ya yi shi misali farkon goma farko ya yayi guda ɗaya goma na biyu ya yayi guda ɗaya goma na uku ya yayi guda ɗaya babu laifi ba lalle ne sai ya zama a jere 13 14 15 zai iya ya zama to dai yi shi sai ya zama to kamar yana azumin addahar kenan tun da man da bil hasan falahu a amsalih na'am alaikum salam na? Sí. Eh. Hmm. eh na ji dukansu sun inganta yana magana ne kan Ibrahim ya akan sa fil alamin innaka hamidun majid wasu kuma sukan sa innaka hamidun majid ba tare da an ambatan fil alamin innaka hamidun majid ba ni da abin da zan iya tunawa yanzu duk sun tabbata a kone eh, abin da zan iya tunawa kenan ba ba zan iya cewa ga wanda ya fi falala ba sai da kila a ce ziyadatul lafzi <laughs> kila ya zama to dilala ala ziyadatul ajri tunda ya kawo lafazi da suka fi yawa ko kila ƙara samun lada wallahu a'lam amma ba zan iya cewa ga wanda ya fi ba kowanne mutum yayi yayi insha Allah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم هنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله